الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a uku ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin a littafin turawa um, za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul darasi na nawa ne na'am nawa 95 darasi na 95 muna karanta abubuwan da suka wajaba ga musulmi imani da su a kan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai daga inganta mutum imaninsa da Allah imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar faɗin ashhadu anna muhammadar rasulullah mana ya kama mana abubuwa cewa nai masumi ne a cikin ayyukansa da maganganunsa sannan kuma ya kawo mana cewa annabi yana kallon abin da mu ba ma kallo mana idansa yana ganin abin da idanuwanmu su ba sa iya gani sannan kuma shi tuntunin ya zaɓi lahira a kan duniya mu kuma duniyar muka zaɓa muka fi bibita ta sai wanda allah ya zaɓa a cikin mu daga shi abuwan da Allah yake bance shi ya turo shi manzo ne amma bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi ne mala yake wurin zalika annahu lam yakun yuhsinu alkitabata qalu wa qad kana yahrumu alayhi zalika qala Allah ta'ala alladhina yattabi'una an الذين al الرسول alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at في wal والإنجيل وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة وهذا قول لا دليل عليه وهو مردود إلا ما رواه البيهقي من حديث ابن عقيل يهي بن المتوكل يا حديث أبي عقيل يهي بن المتوكل عن مجالب عن عون بن عبد الله عن أبيه قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ فقال مجالد فذكرت ذلك للشعبي للشعبي فقال قد صدق قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك ويحيى هذا ضعيف ومجالد فيه كلام وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه كتب صلى الله عليه وسلم يوم سنة الحديبية فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر وعملوا فيه الأشعار وقد غره في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله وقد علم أن المقيد يقضي على المطلق ففي الرواية الأخرى فأمر عليا فكتب هذا ما قام عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما ليش ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة النبي بيئي ربطوبة dalilin kai zargi ne a gare mu in bamu iya rubutu ba bamu san yadda za mu rubuta abu ba amma shi kuma rabo ne a gare shi sallallahu alaihi wa sallam bai iya rubutu ba yanzu wannan bakin da muke karantawa shi ba zai iya karanta shi ba amma kuma annabi ne don a nuna maka komi allah ne ke masa wahayinsa haka karatu ya rubuta ko ya karanta bayan yi malin ce kai haramun nema a gare shi waƙad kana ya haramu alayhi daliki an haramta masa hankali haka Allah ya ga dama ya yi shi ba zai yi rubutu ba ba zai yi karatu ba sai dai ya sa masu rubutu su yi masu karatu su kar a ce ya ji ya karanto ne a wani wuri ya zo ya biya mutane kar a ce wannan ƙur'ani shi ya kirkire shi a gida ya rubuta ya ba mutane ya ce a je yi don a tushe wannan ƙofar gaba ɗaya don a nuna kyakkyawar alaƙarsa daga Allah wahayi kawai yake karba Allah ne ke matsa wahayi kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ambace shi da annabiyul ummi in an ce annabiyul ummi shine annabi ummi wanda sunan yahsunu alkitaba wala alqira'a baya rubutu baya karatu haka qur'ani ya faɗa wannan bayanin na ƙur'ani ne cewa annabi annabiyul ummi ne baya rubutu baya karatu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat wal ummi wanda sunansa yana nan a rubuce labarin yana nan a rubuce a cikin attaura da injila kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar baya rubutun wa ma kunta tatlu min min kitab baya karanta wani littafi kafin qur'ani annabi bai taɓa zuwa ya je karanta wani littafi ba wala takhutuhu bi yaminik ba za ka rubuta shi da hannunka ba idan lafzabul mubtilun Allah ya nuna a cikin wannan ayar bai taɓa zuwa ya karanta wani abu ba bai taɓa zuwa ya dauki alƙalami ya rubuta wani abu ba dan in ya taɓa zuwa ya karanta wani abu sai ya ce wannan tsohon abin da ya karanta ne yake kawo wa mutane yake cewa gashi nan ku je ku wasu suna cewa kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sai da ya rubutu وقد زعم بعضهم أنه لم يمس حتى Imam ah, Ibn إمام ya ce, يتي na القول لا dalila عليه wannan maganar babu dalili a kanta duk wanda ya ce maka annabi ya koyi rubutu kafin ya bar duniya annabi ya koyi rubutu kafin ya bar duniya tun wannan zancen babu dalili a kansa babu hujja har ya bar duniya da iya rubutu ba alaihi salatu wassalam ce marzut abun juyarwa ne sai dai abin da aka rawaito riwaya riwayar imamu bai haƙi a hadisin Abi ya Yahya bin al-Mutawakkil daga Mujahid daga auna bin Abdullah daga babansa cewa lam mut rasulullah sun hatta wasallam ba yace annabi bai bar duniya ba sai da ya rubutu wa kara yayi karatu to a cikin isnadin hadisin akwai rauni kamar yadda zai bayani shi malamin wa qala mujalid fa zakartu zalika shabi mujalid yake cewa na ga wa imam zahabi shabi wannan magana yace qad sadaqa qad sami'tu tumin ashabi la yaqulun zalika gaskiya faɗa na ji wasu cikin yan uwanmu ko mu suna faɗan haka to ibn kasir ya ce to in mun dawo isnadin hadisin kuma ba a karban hadisi sai in ya inganta a yi akwai yahya a cikin isnadin yahya bin al-mutawakkil wannan mutum ne mai rauni da inda aka ji shi a riwaya a hadisi to hadisin bai da kyau to wannan hadisin samun yahaya ibn al-mutawakkil din nan ya sa hadisin ya zama mai rauni akwai kuma mujahid in kun lura a cikin isnadin daga mujahid to shi wannan mujahid Almajiran aun bin abdullah shi ma malamai sun yi magana a kansa mutum ne mai rauni kenan wannan hadisin cewa annabi bai bar duniya ba sai dai koyi rubutu ya koyi karatu hadisi ne mai da'ifi hadisi ne mai rauni wasu daga cikin malaman magrib malaman magrib sun yi da'awar ai annabi ya yi rubutu a sulhul hudaybiya ko wani daga cikin malaman magrib to shi ma an masa inkari ba wunke da zalika shaddar inkar wanda ya faɗi wannan magana cewa annabi ya yi rubutu a sulhul hudaybiya za mu yi bayani akan abin da ya faru to shi ma an masa inkari kuma an barranta ga duk wanda ya faɗi wannan zance shi ne wato gurriya daga mara'an ne usul ru'usil a akan mimbali kai har waƙe-waƙe ma aka yi waƙoƙi da suke bayani akan ba haka ba to amma shi malamin da ya faɗi wannan a kotar riwaya ta bukari ita ta rubuce shi shine wa qad gharrahu fi dhalika ma a fi ba'd da al bukari a riwayar bukhari aka ce lokacin da aka zo sulhun hudaybiya kafirai suka hana musulmi shiga makka fi umra da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce sai dai a yi sulhu su koma gida sai baɗi za su dawo su aiki fi umra to sai aka yi rubuta alkawari aka yi takarda to a riwayar sai aka ce fa aka da sun san fakata ba annabi sai ya rubuta ya wannan shine abinda muhammad bin abdullahi yayi yi alkawari ko yi hukunci ko kai hukunci da shi da wurin shawa wannan a riwaya mai ba da labarin ke ce annabi sai ya rubuta mai ba da labari to a malaman usulu suna da al da almukayyad, muqayyad da al a cikin ilimin usulul fiqh in an ce mutlaq wato zancen da aka sake shi haka ba kai al-muqayyad shine zancen da aka yi masa kaidi duk sun tafi masallaci duk mutanen unguwannin sun tafi masallaci wannan mutlak ne sai kuma wani zancen aka ce sai dai marasa lafiya duk mutanen unguwa sun tafi masallaci sai dai waɗanda ba su da lafiya kinan su ne su wasu ne ba to wannan mukalliyar ne a ƙa'ida ta usul ilimin usulun fiqh jurisprudence kenan idan zance ya zo gamamman zance mai faɗi to sai aka samu wani ya taƙaice to akan fifita wanda ya taɓa can ne akan wanda ya zo ga mambanci yanzu wani ya za ce duk mutanen unguwannan sun je masallaci sai wani ya ce e duka sun je masallaci amma banda marasa lafiyar. to kaga anan gurin ne za ka ɗauka marasa lafiya sanannen abu ne marasa lafiya ba su je masallaci ba ina fatan kuna fahimta to yana nan da misalai da yawa المطلق المقيد بالمقيد يحمل آه، المقيد على المطلق يتشي المقيد يقضي على المطلق كنم المقيد شيء نيكي حكم شيء أكان مطلق تسي أتا سامو رواية دل إتشي مقيد أكيد وانت أنت النبي يا ربو kuma mun sani dama annabi baya rubutu to sai Allah ya sa aka samu wata riwaya daga Aliyu sai aka ce fa amara aliyan fakatar aka samu wata riwaya aka ce annabi ya umarci Aliyu ya rubuta na'am tunda daman baya rubutu baya karatu ai da zai rubutu ba kenan sai ya umarci Aliyu sai ya rubuta هذا ما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله shi ma riwayar imamu al-bukhari ce to kenan sai mu ɗauki wannan riwayar ba annabi rubutu ya yi ba aliyu ya sa ya rubuta ba barin daɗa muku bayanin za ku iya fahimta ai wannan makarantar ta usman bin affan alhaji yusuf abdullahi ne gina ta alhaji yusuf abdullahi bantiya ne gina ta fahimta sai wani kuma ya zo ya ce a ah, shi ya biya kuɗi da ya kira ma'aikata suka gina wanne ne daidai wancan yana baka labari shi ya gina namu shi ya gina abin nufi shi ya ba da kuɗi ya ɗauki nauyi aka gina ko shi ya sai kayan abin da sauransu amma mu bashirar aikin ginin waye a ce ba sai a ce a ah, ai alhaji wani ya gina gida ya koma ya gina gida shi ya je sunku ya gina gidan a'a ya biya kudi an gina to nan ma sai aka ce ai annabi ya yi rubutu lokacin da aka zo sulhu da biya annabi ya rubuta shi ya rubuta a'a ya umarci aliyu ne ya rubuta kun fahimci zancen yawwa dan kada mutum wata rana ya zo ya karanta a hadisi ya ce wa ai annabi ya rubuta shi a to ai kuma can Allah ya ce mana وكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك Allah ya ce baya rubutu Qur'ani ya ce baya rubutu ga hadisi kuma ya zo ya ce ya rubuta ha ba haka ba ne ba sai ka ce akwai al-mutlaq da al-muqayyad wannan kuma shi ke nuna mana wajibcin dalibin ilimi dole ne yayi karatu kar ya rike wani fanni guda ɗaya na ilimi dole sai hada da wancan da wancan da wancan in ka karanta wannan fannin kai hadisi to kuma sai ka karanta wancan sai ka yi hau sai ka yi tafsiri sai ka yi hadisi sai ka yi sai ka yi sai ka balaga sai ka yi waye saboda shi ilimin addini wani ne yake tallafar wani wani ne yake agaza wani ko ba ka bane to wannan gaba ta farko da muke kanta yau al'ummar musulmi wajibi ya ku imani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba haka qur'ani ya tabbatar haka aiki ya tabbatar in ma an samu wani iskalin wata magana kun ji dai an gaya muku wata inganta ba ya tabbata har annabi ba duniya bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to sai magana ta biyu maganar wajibi ne dukkan mutum musulmi ya yi imani ya yadda haramun ne yi wa annabi ƙarya yi wa manzon Allah ƙarya ba daidai yake da ka yi min ƙarya ka yi wa babanka ƙarya ka yi wa ɗan uwanka ƙarya ka yi wa ɗan abokinka ƙarya ba haramcin yana da nauyi ƙwarai da gaske dole ka ji a ranka kar mutum ya kuskure ya zauna kurin ya yanki zance ce a annabi ne shi wannan an yi wa'idi mai tsanani annabi bai son wannan shi yasa kafin ya bar duniya ya ce duk wanda ya yi mun ƙarya duk wanda ya mun ƙarya ya faɗa abin da mun faɗa bai ce na faɗa ya sa mutane su aikata abin da ban ce su yi ba ya ce ni na ce to ya mata na da wurin zamansa a wutar jahannama kafin ya mutu to wannan shi ne hatsarin malami ya zama ba shi da tsoron Allah malami ya zama ɗan bid'a wanda zai ta kwashe-kwashe ya ɗebo komai ya ce annabi ne ya ce a shi ne haɗarin bin ra'ayi a addini addinin musulunci annan muhammadu ne ya zo da shi sallallahu alaihi sai mutum ya zo da ra'ayinsa kuma yana so a bi sai ya sa mutane su yi ce a yi dinna annabi ne wallahi duk wanda ya gaya wa annabi duk wanda ya yi umarni wa mutane su aikata wani abin da annabi bai ce ai ba wallahi sai sun yi shari'a da manzon Allah ranar tashi ba. amma yau in kana saurara ko kana karatu kana gani za ka ga abubuwan da ba addini ba ne amma ana ta kaɗa musu ƙararrawa ana liƙa su ga annabi ana bautar da mutane kan ƙarya annabi bai san da wannan abun ba amma kawai kowa idan ya ga dama kawai sai tashi ya ce ya annabi ne ya ce a yi saboda an san al'ummar tana son annabi ha musulmi suna son annabi in an ce musu annabi ne ya ce a yi yi suke babu wani mutum dan adam da ya samu karbuwa a duniya ya samu matsayi da daraja a duniya irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba yaro karami bai je makaranta bai koyo ana ce masa manzon Allah ne ya ce kaza annabi ya ce kaza sai ga kawai yana bi automatically ka duba duk abin da muke yin an ce mana annabi ne to sai ga mutum ya rasu ba baka taba ganin sa ba ba ku taɓa rayuwa lokaci guda ba wataƙila ba ka taɓa zuwa ma inda ya rayu ba amma ana ce masa annabi ne su sai ka ji duk inda ranka ya kai sai ka ji ka yi ƙasa wannan bawan Allah ya samu ƙabuli ya samu karbuwa saboda me ya tsaya akan gaskiya ya yi umarni da gaskiya to shi ce shi sa ya ce to kar a masa ƙarya ga abin da malamin shi domin zalika an na alkalibu alaihe laisar ka kalibin alagairi ku sani cewa yiwa annabi karya ba daidai yake da yi wani annabi karya ba faƙatta watar an husar watullahi wa salamun alaihe annaman kalaba alaihe mutu amidan fari ya taba wa makada huminan nan hadisi ya zo mutawatiri ya zo a riwaya cewa duk wanda ya yi wa annabin allah ƙarya da gangan to ya tanadi wurin zamansa a wutar jahannama la ilaha Allah man kadaba alaihi muta'ammidan ko man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan hadisin ya zama mutawatiri ruwan dare ne ko ina akwai shi ruya hadal hadis min tariqi laifin wa 80 sahabiyan sahabbai sun fi mutum tamanin da wani abu ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba tamanin da wani abu suka ruwaito yana nan cikin sahihaini min hadisa ali ya ruwaito anas ya ruwaito abi hurairah ya ruwaito al-mughira bin shu'ba ya ruwaito وإن البخاري من رواية الزبير بن العوام رواية bin لدى زبير بن da salamatu bin al الأكوعي da abdullahi bin عمرو ga lafazin ballego anni walau aya annabi ya ce ku isar da zance daga gare ni ko da wata jimla ce mai ma'ana shine aya ana ku isar da zance daga gare ni ku gaya wa al'umma na ce ko da ku sentence ne guda daya ballego anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labari dangane da banu isra'ila ba laifi banu isra'ila ku ba da labari akan abin da kuka ji sun yi kaza sun aikata kaza amma fa ku sani wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya tanadi wurin zamansa a wutar jahannama riwayar imam bukhari ka zauna ka shirya ƙarya ka liga ta ga annabi akwai wanda sun shahara suna yawa annabi ƙarya sai mutum ya kirkiro wata ibada kawai sai ya ce annabi ne ya shi yi. ya yi magana ce ai so nake abu Allah ka gani sai mutum ya kirkiro wasu zikirai ko su salatai ko su abubuwa masu sunan ibada sai sa ai tayi ai tayi ya ba su adadi ya ba su lokaci ya ma faɗi ladan da za a samu ko ma ya ce ma mai shi ma zai shiga aljanna tare da annabawa guda saba'in ko na makamancin wannan sannan kuma yace annabi ne yace ai an tambaya sai ce, ai mu so muke abu Allah to ba a yi wa ba a yi wa annabi ƙarya wai a sa a bauta wa Allah ka kirkiri wani abun da babu shi ka ce mutane su yi wannan abun wai da sunan ibada ne ba a yi wai ai mu ba ƙarya muke yi masa ba muna yin ƙarya ne dan abi shi a'a bai halatta ba bai halatta kai wa kai annabi kai ƙarya dan abu annabi ba bai halatta ba ai addinin musulunci ya wuce kai ƙarya a cikin sa yana yana yana kamfar yana buƙatar nasoshi ne da zaka gamsar da mutane duk ayoyi duk qur'ani duk hadisai da ake da su ba su isa ba sai ka je kai ƙarya ka ce wa mutane wai su ba Allah sai kai ƙarya akan su da Allah babu buƙata. a wata riwaya a musnad daga Usman da umar da abi sa'id wannan duk fasahabbai ne da wasila ibn al-asqa da zaid bin arqam duk sun ruwaito a riwayar imam tirmidhi abdullahi dan mas'ud ya ruwaito wa rawahu ibn majah an jabir ibn majah ya ruwaito daga jabir da abi kasada wa qad sannafa fihi jama'atun min al manya manyan malamai masana mahaddata sun yi rubutu akan wannan hadisin irin su Ibrahim al-Harbi da yahya bin sa'id da tabrani da al-bazzar da ibn manda wa ghairihim min al-mutaqaddimin da wasu cikin waɗanda suka gabata ibn al-jawzi shi ma ya rubutu da yusuf ibn khalil min al-mutaakhirin yusuf ibn khalil cikin malaman ƙarshe ƙarshen zamani wa sabaha bi tawaturihi ibn salah ibn salah yace hadisin ya mutawatiri da imam an-nawawi wa an-nawawi wa ghayruhuma min min hufaz al-hadith da wasu cikin mahaddata hadisi وهو الحق اللي جسياني ونم فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك شيسا لمي سكا يئجمائي duk wanda ya halatta shine mustajizan daga jawaz ne ya jawwaza ya halatta yi wa annabi ƙarya to kafiri ne zan maimaita malamai sun yi ijma'i duk wanda ya jawwaza duk wanda ya halatta ya ce a yi wa annabi ƙarya to wannan kafiri ne ya riga saboda wannan hadisi to shine sai ya sake cewa waqtalafu fil muta'ammidi faqat Kulkula, akwai wanda zai yi ƙaryar da gangan ba wai ya halatta yin ƙaryar ba na'am akwai kuma wanda zai yi ta da gangan kuma yana ganin halal ne shi wancan na farko ya yi ta da gangan ba ya halatta yin ba ne ganganci ya sa ya aka ce ta da wurin zamansa a nama? ka ji wa idin wannan na biyu wanda ya yi wa annabi ƙarya kuma ya halatta a yi wa annabi ƙarya to wannan shi kan kafiri ne to shi ne suka ce to yaya wanda kurin shi ganganci ya sa yake wanda bukariya faƙanar shi abu muhammad ya furo aizan wani babban malami shi ma ce kai shi ma kafiri ne duk wanda da ganganci ya sani haramun ne a yi wa da ganganci da taurin kai kurin yake ƙirƙirya danganta annabi a shek abu muhammad yake cewa ya kafarta amma daga yawa cikin jimhurin malamai sun saba masa kalafa hul jimhur ثم لو تاب فهل تقبل توبه روايته to wanda aka samu yayi wa annaba ƙarya a rayuwarsa kuje ba shin idan ya tuba ya bayyana tubansa za a karɓi riwayarsa wai wanda aka samu a tarihi ya taɓa yi wa annaba ƙarya kuma aka tabbatar ya tuba shin in ya sake kawowa in ya kawo wata riwaya in ya faɗi magana shin za a karɓi riwayarsa ka duba inda ake aiki da gaskiya da mu'amala da gaskiya ma shin riwaya ma in ya kawo za a karɓa ko ba za a karɓa ba alaƙa wani ilmi Ahmad bin Hanbal da Yahya bin Ma'id da Abu Ma'in da Abu Bakar Al-Humaydi qalu la tuqbal da su Ahmad bin Hanbal Yahya ibn Ma'in Abu Bakar ah, Al-Humaydi waɗannan duka gaba ɗaya suka ce in dai ya tabbata an samu mutum ya taɓa yi wa manzon Allah ƙarya ko ya tuba ya kawo ya kar a karba akwai shakka a cikin sha'anarsa suka ce bara a karba ba duka wannan yan uwana ku rinka tuna matsayin annabi da darajarsa shi yasa ake faɗin wannan abun annabi ya huce a yi masa ƙarya yanzu ko mu ne a nan rayuwa sai aka ce ai kayi wa babanka ƙarya ko kayi wa ka ƙarya ko ka yi wa wani babba naka ƙarya sai a ce yanzu kai wani za ka yi wa ƙarya kaga ai muna ganin abu ne babba to yanzu kai annabi za ka yi wa ƙarya wallahi akan kallawo yanzu abin da yake faruwa kurin mutum zai zo ya bude shafi na whatsapp ko shafi na facebook ko shafi na twitter ko shafi na mai kurin ya zauna bai yi karatu bai ilimi ba kurin sai ya ce fatawa jama'a duk mai tambaya ya tambaya ba shi da tarihin karatu ba shi da tarihin ilimi ba ba wani tarihin ya zauna da malamai ko na makauna haka koya su yi ta ba wa mutane fatawa ya saki abin kuma ka ga kurakurai karara masu ɗan ƙoƙari ne ma wani ya je dan saurari wani wani kuma ya browsing akwai fa wai yanzu fa fatawar addini ba mutum fa sai bude shafi kawai yana ba da mutane fatawa kyauta kawai da an tabbe shi wai browsing zai browsing ba internet ba a internet a internet wai mutum zai browse a internet kawai zai ga mutane yayi da turanci ya tambaya ko yayi da larabci in ya iya larabci kuma ya ba mutane fatawa suna nan shafuka barkatai matasa suna nan suna yin wannan saboda mai saboda addinin ba shi da gata ba wani alƙalin da zai kama shi ya hukunta shi ba wani sarkin musulmi ko shugaban musulmi da zai kira shi ya ce ya aka kike wannan abu suna nan kai ma wannan ba a gidajen rediyo ma za ta ce ga mutum keke kiki kiki ya ɗauko yana yin karatu karatun yana jansa shi ma yana jan karatu bai iya karanta bakin ba ba ya iya karanta shi daidai balin na fassara shi daidai karatun ƙur'ani mutum bai iya karanta ba ƙur'ani wanda ya yarinya budurwa ya shekara sha uku sha hudu ta haddace shi ta iya karanta shi bai iya ba amma ya samu dama zai shiga gidan rediyo saboda an ɗauki nauyinsa ya je ta halakar da mutane abin tausayi saboda babu masu kula da shari'a amma in ƙasashe ne da ake kula da shari'a ake kula da addini kai baka isa ba yi to waɗannan daman magana yau annabi ƙarya kan ba magana wani ba kawai da ka tambaye shi abu ko sai ya halatta ai annabi yi ba hadisi ba aya ba bincike kawai ya halatta annabi yayi shi yasa mai ahalari Allah ya masa rahama dama ya yi bayani ya ce wai tsarar ulama in za ka yi tambaya ka tambayi malamai masana malami masani ba daga rigarsa ake ganewa ko da gemunsu ko da dogon sharbinsa ba da iliminsa da rayuwa da shi da bincike masana su san cewa masani ya ce malaman da za ka koya masu koyi da sunnar annabi in ji mai in za ka tambayi malami ka tambayi malami mai koyi da sunnar annabi to ko malami mai koyi da sunnar annabi da zai zauna yana baka fatawa da ka ba su an tambaye su ba sani ba suke ce cewa suke a tsaya za su bincika kuma su ba sa jin nauyin dan an tambaye su ba sani ba suke ba sani ba ba abin da ya dami cewa suke ba sani ba amma wanda yake mai manufa ta duniya mai kokarin gina wata manufa da goyon bayan wani ra'ayi to zai faɗi abin da ya ga dama kan Annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji sai imamu amanu abubakar al-humaidi suka ce ba za a karɓi riwayar wanda ya taɓa yi wa annabi ƙarya ba ko da ya tuba ba za a karɓa ba saboda manzon Allah yana cewa inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahdin man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu min an-nar suka kawo wannan hadisin qalu wa ma'lumun anna man kadaba ala ghairihi faqad athima wa fat wato sanannen abu ne duk wanda ya yi wa annabi ƙarya sanannen abu ne cewa ya taɗa ruwan zaman a wuta ma'alumin kuma duk wanda ya yi wa annabi wani annabi ƙarya ta ya afima wa fasuka ya yi laifi kuma ya yi fasikanci wa kadalikal kadhibu alayhi haka yi wa annabin ma ƙarya lakin manta taba min al ala ghayrihi yuqbal bil ijma' suka ce amma wanda ya yi wa wani annaba ƙarya ya yi wa wani annaba ƙarya mana yana ƙarya a cikin mu'amalolinsa ta yau da gobe ba wa annaba ba shi wannan in ya tuba to za a ce ya yi laifi ne kuma za a karɓi riwayarsa me yasa za a karɓi riwayarsa saboda ai ba daidai ne da yi wa annaba ƙarya zurfin laifin nauyin laifin yi wa annaba ƙarya ya fi nauyin laifin yi wa abokananka ko iyayenka ko yan uwanka ƙarya to shi yasa in nan abokananka ne ko waɗanda kuke zama yau da gobe da su in kai ƙaryar ka tuba ka kawo riwaya suka ce za a karba amma in annabi ne ka taɓa yi wa ƙarya ko ka tuba suka ce ba za a karba ba yace fa yan bazai Allah ci da riwayatu man kadaba alayhi ya kamata duk wanda ya yi wa annabar ƙariya to ba za a karɓi riwayarsa ba farkan bainal kalibi alaihi wal kadibi ala ghairi dan a bambance tsakanin yi wa annabi ƙarya da yi wa wani annabi ƙarya wa amma jumhur amma jumhurin malamai wancan ra'ayin waɗancan malamai ne na guda uku na gaya muku to amma jumhurin malamai suka ce bayan riwayatu in ya tuba yayi taba yi wa annabi ƙarya sai aka samu ya tuba aka ce to shi kenan Allah ya karɓi tubansa mu ma sai mu karɓi tubansa a karɓi riwayarsa li'anna kusara dalika annahu kafar mafi karancin abin da za a ce ya kafarta wa man taba min al-kufri qubilat tawbatuhu wa riwayatu suka ce a ce wanda ya tuba daga kafirci ba za a karɓi tubansa ba ai a ce ya kafarta ne ko to ya kuma tuba daga kafircin suka ce sai a karɓi tubansa ya dawo musulmi kuma a karɓo riwayarsa hada huwa sahihu imam ibn kasir ya ce wannan shine zance mafi inganci yan uwana wannan jimlar paragraphs ɗin gaba ki duka suna magana ne akan mai haɗarin yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wajibi ne mu gaya wa 'ya'yanmu mu gaya wa iyalanmu mu gaya wa kawukanmu kuma mai ƙudiri da wannan a cikin zukatanmu kada mutum wata guguwa ta ɗebe shi ya zai wa annabi ƙarya yi wa annabi ƙarya tana raba kanka ne da musulunci abu na biyu yana nuna mana haɗarin ita kanta mu'amala ɗin da ƙarya mu'amala da ƙarya mutum ya zama yana mu'amala da ƙarya jama'a akwai haɗari duk inda musulmi zai yi ƙoƙari yayi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya kwatanta yin gaskiya a cikin al'amuran, gaskiya a wajen aikinka gaskiya a cikin harkar kasuwancinka gaskiya a kan harkar iliminka gaskiya a kan duk abin da kake ka kwatanta ya ayyuhal na amince Allah wa kunu ma sadiqin ya wanda kai imani Allah ce ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya na'am kenan rayuwarka da za ka yi ma zama ma da za ka yi ma mu'amala ma da za ka yi ma ka rinka zama tare da masu gaskiya kenan so ake a nuna maka karkarin ka zama karkarin ka mu'amala karkarin ka kasancewa da makaryata Annabi rahama ya gaya mana cewa duk mutumin da kaga ɗabi'arsa ta ƙarya ce mai mu'amala ne da ƙarya to wannan mutumin munafiki alama ta munafurci babba ƙarya a cikin mu'amala shi sa a wata riwaya yake duk wanda ka ganshi yana da irin wannan alamomi saba alkawari cin amana ƙarya a zance kana munafiqan khalifa ya zama cikakken munafurci. amma yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an shigar da mu wasu tsarurruka ta dole sai mun yi ƙarya an shigar da mu wasu mu'amaloli ta dole sai mun yi ƙarya muna cikin harkoki na kasuwanci da ayyuka wanda dole sai an yi ƙarya ka san me maƙiyanmu sun karanta addinin sun san abin da in mun yi shi zai halakar da mu akwai ƙaryar da masu ba komai masu da za ka yi ta akwai ƙaryar da a cikin motar ka kofar gidanka za ka yi wa yayanka ita haka kura wanda in kafa da gaskiyar ba abin da za ka rubuta shi amma Allah ce kai ƙarya saboda me ba ka jin a ranka cewa ƙarya aibu ne ku duba abu su fiya na hadisi na karanta da ko ana abu Bakari yayyar da ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kawo ga iyanta aka zo ana tambayansa wata magana da zai faɗa dangane da sukan annabi ya ce da ba don kar in bar abin kunya ba in faɗi wata magana bayan na kauce a ruwaito na taɓa yin ƙarya ba da na jefa wata ƙarya ana wannan ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne amma yake abun kunya ne a gare shi ya yi ƙarya da za a ruwai tota bayan ya bar duniya sai ya za mu yi kauce daga wannan bala'i a wajen aikin ka sai ka yi ƙarya a kasuwancin ka sai ka yi ƙarya a mu'amala ka sai ka yi ƙarya wane ne sai ka yi ƙarya kuma ga shi kabira ne daga shi ka ba irin zunubi babban zunubi ne laifi ne babba to sai dai mu ta tunatar da kanmu mutum ya yi ƙoƙarin kwatantawa koyaya koyaya ka zama makarici ka yi iya ƙoƙari sai abin da ba za ka iya ba wanda abin da ya fi ƙarfinka wannan na yi kallifin lahu na sannin lawusa na'am akwai abin da ba yanda za ka yi dolanka ne yanayi yakan sa dole sai ka yi wannan Allah zai tsage maka kafa zai kauda kai akan amma abinda za ka iya gyarawa to ka yi ƙoƙari ka gyara cikin mu'amalolinmu da yaranmu cikin mu'amalolinmu da iyalanmu cikin mu'amalolinmu a kasuwancinmu yanzu ba mutum ba za a gashi mutum gashi a ido da kamala amma wallahi duk wanda suke maka mu'amala shi za ce ai kai ne wani Allah ya sauke ai wani makarecin mutum da ya zauna ƙarya zai rinka yi maka wataƙila ya san yana ƙaryar da bi ya san an gane shi bai san an gane shi ba ƙarya ba abin da yake zubar da mutuncin mutum ya zubar da kimanka a cikin al'ummanka irin ƙarya dan me za ka mutane ƙarya ka gaya musu gaskiya ka huta mana me za ka maka ka bari a ruwaito a gare ka cewa ko da daɗi ko ba daɗi za ka faɗi gaskiya na gaya mana wannan laifi ne mai zurfin gaske mu'amaloli suna da yawa amma ba abin da za mu illa mu ƙoƙari mu kwatanta wanda ya ƙoƙari ya kwatanta Allah zai taimake shi zai na jahadu fina musubula subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin amma wallahi ina gaya mu akwai da akan taske cin abinci ƙarya su ci a kanta su sha a kanta su ɗinka riga a kan ƙarya su yi wa iyalinsu sutura da rufin asiri a kan ƙarya su gina gida da ƙarya su hau mota ta ƙarya wane ne ko mai ƙarya wani ba kawai in bai yi ƙarya ba ba zai iya rayuwa ba kawai akan ta yake rayuwa akan ƙarya kawai hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya ku wanda ka imani ku ji tsoron Allah ku zamanto cikin masu gaskiya daga cikin abubuwan da aka ce mai imani da shi ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا دول ديجا النبي جماعة شم فركي تو حقيقة يا قرش كما جاء في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل به يازو الرواية الحديث بخاري ومسلم النبي يتشي دول دي مفركي يجني تو حقيقة نيتين يجني سبب الشيطان بايا إيا كمان توا دي to ku rike wannan gabar bari mu ci gaba kaɗan lakin bi sharti an yarahu ala suratihi allati hiya suratuhu fil hayatid dunya mafarkin da za a ce kayi da annabi an karɓi mafarkin imam ibn kasir yace sharadi ne kaga annabi a kamarsa a kamarsa da yake a duniya to yaya za a yi a gane kamar da yake a duniya sai an karanta tun da baka taba zama da shi ba sai ka ji ka karanta littattafai da suka yi bayani akan kamar annabi ko ka tambayi malamai da suka karanta sifofi da kamar annabi sai su gaya maka ga yadda yake in sun gaya maka sai ka kwatanta da mafarkinka shin irinsa ne ka gani ko ku da bambanci kamar yadda imamun nasa'i ya rawaito daga abdullahi ibn abbas wattafaqu anna man naqala anhu hadisan fil manami annahu la yuqalu bihi to sai kuma wani yace ai yayi mafarki da annabi ya hada da shi har ma ya bashi hadisi to wannan malamai sun yi ittifaqi duk wanda ya mabarki da annabi duk imanin duk ta sai yace ai annabi ya bashi wani abu to ba za a karba ba saboda ne saboda al-yawma akmaltu lakum dinakum ta wuce daman ya riga ya faɗa mana ya ce na kammala muku addini duk wani abin da annabi zai yi bayani sabo na addini kafin ya bar duniya kafin Allah ya ɗauki ransa zai da ya gama yin bayaninsa so maganar wani ya ce ya yi mafarki da annabi ya ba shi wani abu wannan ittifaki na malamai ba a karɓa to kaga salatai wancan salatin wancan salatin da aka ce ai wani ne mafarki da manzon Allah suka haɗu ya ɗauka ba shi wanda ma zai zo yana yi mutane bayani ya ba su wani salati ya ce ku je ku yi daga mafarki aka karba a wajen annabi to ya nuna ma bai yi ilimin addini ba in kuma ya yi ilimi yana cike da son zuciya da goyon bayan wani ra'a komun malintar mutum komun walittakansa komun iliminsa komun tsoron Allah sai ce ya yi mafarki da manzan Allah kuma annabi ya ba shi wani abu ya ce ya kawo wani abu sabo ba abin da yake an saba ba to wannan ba za a karba ba idan abu ne da aka saba sai a ce ai dama wannan ko baka faɗa ba ma dama mun sani kamar wani ya ce ai yayi mafarki da manzo Allah ya ce a rinka yin sallar juma'a sai a ce Allah saka alkhairi da mun kafin ba duniya ya gaya mana ai yayi mafarki da manzo Allah ya ce a rinka yawaita yin azumi litin alamin sai mun ce Allah ba da lada da mun kafin ya duniya ya riga ya gaya mana ba wani abu ne da zai ba amma sai wani ya ce ai yayi mafarki da manzo Allah ai ya bashi wani salati wanda babu shi a Bukhari babu shi a Muslim babu shi a littafin addini ai ni ya kebance saboda matsayina yace gashi nan kun yi sallah ku rinka yi ko in za ku yi kaza ku rinka sai a ce ka rike kayanka mu dai muna nan mun wadata da abin da ya mutu ya bar mana ban sani ko kuna fahimta nan kun ga wannan ilimi ne wanda in mun yarda da wannan maganganun da sun warware mana da yawa daga sabanin da ake samu tsakanin ahlus sunna da yan dan da yawa daga cikin rikicin da ake ai sama a je a dawo shine wasu abubuwa ne ake kirkiro a addini a cewa mutane su yi yan kenan a cewa mutane su yi su kuma yan sunna su ce a'a su fa za su yi aiki ne da abin da ya tabbata a riwaya su kuma nan sun sai ai malamin su ne ce malamin su ko wane ne din su yayi mafarki ai annabi ya bashi sun hadu da shi a gindin wata kuka a wata unguwa da farin kaya da sallaya da wane ne daga makka ma ya taure kaza kaza ka sai a da Allah ka rike mafarkin ka Allah ya saka da alkhairi ka bar mu da zahiri kar ka luka abin nan sauransu wata kila ma ka cinyar kuka ka koshi sosai ka je ka gama mafarki ka zo biya mutane wata magana kun gane wannan gane wannan yana da amfani kwarai da gaske gashi nan karanta a larabcin واتفقوا على أن من نقل عليه عنه حديثا في المنام أنه لا يقل به sun yi ittifaki malaman addini gaba daya Karaf ka tafkin dai malami ne na musulunci duk wanda ya nakalto wani abu daga annabi bai daga barci to ba za a aiki da shi ba li adam az-zabt fi riwayatir ra'i ka ji malamai suka ce kaddara ma annabin ya gaya maka to ai kai wanda kai mafarkin so nawa mutum yake yi mafarki baya iya rike mafarkin ɗaya kenan so nawa mutum yakan yi mafarki zai ba da labarin mafarkin sabanin abin da ya gani ya kuskure a ciki to ya za mu dogara da mafarkin mu yi addini da shi yanzu akwai garanti in annabin ya bashi wannan zai kawo muku shi completely exactly yadda annabin ya ayi a akwai tabbas to ko dan wannan kaɗai kaddara ma a ce za a karɓa da to ko dan wannan kaɗai za a rugurguje wannan riwayar ba za a karɓe ta ba shine li adami dabti fi riwayatin ra'i saboda me riwayar me ganin mafarkin ba lallai ne ya haddace ya riƙe annan ba yace fa innal almanama mahallu wato mahallun tad'ufu fihi ruhu wa dabtuha yace bacci wani mahalli ne wanda rai yakan iya samun rauni yanzu mutum ya mafarkin abu sai ya kwanta zai iya yiwa kai mafarki karfe sha biyun dare kai mafarki ka juya ka tuno da mafarkin da kai kana kwanciya bacci kafin karfe uku ka daɗa ƙara wani mafarkin guda ɗari uku da hamsin ma sai za a iya rike wannan da safe ka zo ka ba da labarinsa to yaya wani zai zo ya ce mana addinin da zamu bauta wa Allah wai ya ce mana wai mu karbe shi wai a riwayar mafarki ta yaya yace wallahu ta'ala alam to anan gurin ƙarin bayani akan wannan hadisi da ya zo da yawar bukari da muslim na'am duk wanda ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallama, da annabi to lalle da annabi ne dan baya kamance sai yana da annabi to kamar yaya Allah da ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana shaytan ya samu karfin da zai iya satan exactly kamar annabi ya shigar da ita jikinta jikinsa ya zo ce maka shi ne bai isa ba to amma manta kamanta shedan yakan iya zuwa kuma ya sato kamar wani balarabe sai ya zo ce maka wannan ɗin shi ne annabi kun fahimce ni hadisin sai kun gane shi saboda wasu sun ɗauki wannan hadisin alal idla kawai kawai dumtun ya mafarki da manzo Allah sai a ce ai da annabi ya nemi to sai ba a tabbatar da yayi mafarki da manzo Allah sai an zo an nan shi an tambaye shi kai kayan da manzo Allah ta yi mana bayani ya ka ganshi sai zo yana bada bayanin sa, ai mutum ne duku zan ne fari kuma na ganshi ma bashi da gemu kuma na ganshi da kaza a ina to ba annabi ka gani ba amma ka gashi dan ya ce masa annabi ya gani kenan wani balarabe aka dauko masa aka bashi sai aka ce mai annabi ne wani fa ya zo yana bayanin fa annabi fa ya gani fa ya ce wallahi na gan shi na ga annabi kamar yadda na ga mahaifiyata Allah ya nuna mun shi mun haɗu da shi aka ce wani irin kayan ne a jikinsa ya ce a tamfa ne irin ta yarbawa a jikinsa yaya fuskarsa sa ce ya ce duk zane akwai zanen yarbawa a nan ɗansa Allah ƙara wa yarbawa daraja da kamala da zane da sauransu gaskiya annabi bai da zane irin na yarbawa kuma annabi bai sa a tamfa yanzu wannan ya zafe da shi ya zo ya ce maka shi ba ni sunan shi shi annabi ya gani kuma da aka rutsa shi yayi bayani sai ya faɗi wani sifa ba shi ba to ina so in ga mafarki da annabi ba karamin abu bane ba kenan dole ko kai mafarki da annabi sai ka kai wa malamai sun yi bayanin shin wannan sifar ita ce ko ba ita ba ce in Allah ya datar da kai za ka iya dacewa sannan kuma dan mutum ya mafarki da annabi kare ya dauka shi din kuma daban ne a cikin mutane ya zo da wani abu daban ko wani wali ne a ji ana shafa shi ko ya dauka shi yana da wani matsayi ne a wajen Allah na daban ya zo ya ce zai kawo mutane wani abu sabo daban akwai sahabbai da har suka mutu ba su taɓa yin mafarki da Allah ba ka su ne daraja a baiwa ce Allah yake bayarwa amma baya nuna cewa ni na fi ka tsoron Allah abinda nake so in ce da ku yin mafarki da manzon Allah ba yana nuna cewa wannan da ya mafarki da manzon Allah ya fi kowa tsoron Allah ba ina fata kuna fahimta wani abu ne kuri kyauta ce Allah yake bara muna fatan Allah ya mana wannan kyauta ya azurta mu da mutsaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana azurki ya ba mu lada wanda muka yi ni kuskure ko tun taba harshe Allah ya mana afuwa wani sati sai mu ɗora insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh